in Inda na hau kwamsa, ina zan yawo, kai ya mai zan kwamsa, kaɗa kiɗin kokowa, na kai akuba nan, sarki ya kuba ne ce, ɗan Adamu sun wuce yaro. godiya da hannun na yakuba kundo doce na yakuba a ina hakuri da kun biya ne adamu abu adamu abu adamu abu a tuna da sabu abdullahi da sabu abdullahi ta to matan tabara da ta ci wani ce matan tabara akwai zancen ta ci wani agaishe shi tunar dan budu ta ci wani agaishe shi magana ta abba tunar mun hasafa abba malam mai ba abba ya ji yaro sai na ga adamu yaro adamu da idan malam haba adamu da idan malam dan buzu karan maryama dan buzu karan maryama ibrahim bubakar inna ga ibrahima na ga Ibrahim Adam Bubakar akwai zancen da Muhammadu Kadiri Muhammadu ko bai nan Muhammadu Hassan ina gaishe shi tuna da abin ga Muhammadu ne ce Aminu bawan Allah Aminu baran mu ta kira mu